Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu mina minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 Allah. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana. Kamar da aka saba dai mukan fara ne da labaran duniya daga nan kuma sai sauran sheshen da muke dauke da su. Inda shirin nan na duniyar mu a yau zai fara zuwa. wanda yake dauke da bayanai dangane da abubuwa da suke wakana a duniya da yin fashin baki a kansu daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare da ke kawo wasu daga cikin ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa akan batutuwa na siyasa zamantakewa da dai sauransu daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa kuma za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da dar allah nan da 'yan kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kula labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran. China ta ce babu shakka shugaba Trump na Amurka ne ke bayan kisan da aka yi wa janar Shahid Kasim Suleimani. A jamhuriyar Nijar dan takarar jam'iyya mai mulki ne cewa da bazin Muhammad ke kan gaba a sakamakon zaben shugabancin kasar da ake ci gaba da fitarwa. Shugaba Muhammad Buhari na Najeriya ya rataba hannu kan kasafin kudin kasar na shekarar 2021. To yanzu ga cikakkun labaran a iran yayin da ake tunkarar zagawar ranar shahadar janar shahid kasim sulemani shugaban kasar hassan ruhani ya bayyana cewa ba shakka shugaba trump da kuma sakataren harkokin wajen kasar ta amurka ne ke bayan kisan da aka yi wa janar din a kasar iraki yau da kusan shekara guda shugaba ruhani ya bayyana cewa al'ummar iran ba za su taba mantawa ba da jarumin shahid sulemani. Mr. ruhani ya kuma danganta shahidin da abun alfahari ga al'ummar Iran da kuma musulmin kasashen yankin wanda kuma ba za su mantawa ba da shi ya ce kisan janar Suleimani wata hanya ce da Amurka ta yi amfani da ita na fice takaicin Iran saboda kin mika wuya ga makiya Iran dai a cewarsa ba za ta mantawa ba da kisan wanda kuma 'yancin al'ummar ne na ƙasar da su mai da martani kan zubar da jinin shahidin Qasim Suleimani. a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2020 ne janar kasu eh, musulmani ya yi shahada a wani hari da shugaba trump na amurka ya bada umarnin kaiwa kan tawagar motocinsa lamarin da ya sanadin shahadarsa da shida mambobin tawagar da ke mara masa baya ciki har da abu muhadis al-muhandis na iraki shugaba muhammadu buhari na najeriya ya rataba hannu kan kasafin kudin kasar na shekarar 2021 kasafin kudin kasar na shekarar 2021 ya tasa naira tiriliyan goma sha uku a yanzu dai kasafin ya zama doka kuma za a fara aiwatar da shi a hukumance a jamhuriyar nijar har yanzu 'yan kasar na ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar game da na'yan majalisar dokoki da aka kada kuri'arsa a ranar lahadi da ta gabata a sakamakon da hukumar zaben kasar mai zaman kanta cewa da seni ta fitar da yammacin ranar alhamis dan takarar jam'iyyar pnds tarayya ce cewa da bazin muhammad ke kan gaba da yawan ƙuri'u miliyan 1.472 da dubu hudu da saba'in da biyu sai kuma tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji da ke biye masa da ƙuri'u dubu ɗari hudu da ashirin da biyar da takwas da ashirin da biyar sai kuma sainu umaru na jam'iyyar msd nasara mai ƙuri'u 220 biyu da ashirin da biyu da ashirin da biyu a ranar lahadi ta gabata ce dai 'yan kasar ta nijar suka kada kuri'a a zaben shugaban kasar game da na 'yan majalisar dokoki kafin hakan dai masu sanya ido na kasa da kasa a zaben sun yaba da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai 'yan matsalolin da ba a rasa ba tawagar haɗin gwiwa ta wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin nuna tarayyar afirka a yankin darfur na sudan ta kawo ƙarshen aikinta a hukumance a wannan alhamis tawagar ta da ta shafe shekaru sha uku a yankin nadar fur da ke yammacin kasar ta sudan mai fuskantar rikice-rikicen kabilanci bayan ficewa daga yankin tawagar za ta mika aikin tabbatar da tsaron fararen hula a yankin ga gwamnatin sudan kimanin mambobi dubu takwas ne tawagar ta muniya da ta kunsa da suka hada da sojoji 'yan sanda da kuma fararen hula wanda kuma za su fara janyewa daga watan janairu na shekara mai shirin kamawa kuma aikin janye tawagar zai kasance tsawon watanni shida sai dai mazauna yankin na nuna fargaba game da makomar rayuwarsu bayan janyewar tawagar inda ko a makon da ya gabata sai da aka gudanar da zanga-zanga kan batun janyewar tawagar ta wantar da zaman lafiya a yankin tamuniyad ko ba ga hakan kasashen yamma mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwa akan janye tawagar da wurwur haka gwamnatin kasar algeria ta sanar cewa za ta karbi rigakafin cutar corona na kasar rasha sputnik v domin yi wa jama'ar ta rigakafin cutar kamar yadda kakakin gwamnatin kasar ya sanar ma'aikatar kiwon lafiya ta algeria ta sanar da cimma yarjejeniyar fahimtar juna da kasar rasha domin sayan rigakafin na sputnik v domin fara yi wa 'yan kasar rigakafin sa a cikin watan janairu a cewar kafofin yada labarai daga algeria rigakafin da rasha ta samar bai da matsaloli wajen jigilarsa da kuma farashi algeria dai ta ce ta ware kudade kimanin miliyan goma na euro domin sayan rigakafin na sputnik na rasha dubu ɗari biyar wanda masana magunguna a rasha suka bayyana cewa yana da inganci a sama da kashi 90 cikin ɗari a ranar 13 ga watan disamba ne shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya baiwa gwamnatin kasar ta gaggauta umarnin ta gaggauta sayan rigakafin na rasha domin fara yiwa wa 'yan kasar rigakafi a watan janairu alkaluman da hukumomin algeria suka fitar suna cewa mutane kimanin dubu ɗari ne suka kamu da cutar sannan dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin suka rasa rayukan su sakamakon cutar shugaban kasar ma yana daga cikin waɗanda suka kamu inda ya shafe tsawon lokaci yana jinyar cutar a kasar jamus kasar syria ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da hare-haren da yahudawa mamayan isra'ila ke kawo ƙasar yau da tsawon shekaru ma'aikatar harkokin wajen siriya ta buƙaci kwamitin tsoron majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakan gaggawa don dakatar da munanan hararen da isra'ila ke kai wa ƙasar kamar yadda kamfanin dalancin labaran ƙasar nasa na ya ambato a sanarwar ma'aikatar ta siriya ta ce ma'aikatar harkokin wajen ta siriya ta ce hararen da isra'ila ta kaddamar suna faruwa ne sakamakon goyon baya marar adadi da kasar amurka da wasu mambobin kwamitin tsoron majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa a ranar laraba da ta gabata an kashe wani soja guda an kuma jikata wasu uku a sabbin hare-haren makamai masu linzami da isra'ila ta kaddamar kan sansanin sojoji da ke yammacin babban birnin damascus a wasu alkaluma da ta fitar ranar alhamis rundunar sojan isra'ila ta ce ta kai hare-hare hamsin a syria a cikin shekarar 2020 kawai To a gashi da barka dauke da labaran duniya yanzu za mu shiga bangaren sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau wanda kan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lambara da suka wakana a duniya tare da yin bitar su da kuma yin fashin baki a kansu sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Duniyar mu a yau.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 ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majalisar ɗinkin duniya ya kafa kan gudanar da bincike dangane da abin da ke faruwa a ƙasar mali ya gabatar da rahotonsa da a ciki ya zargi rundunar sojin ƙasar da tafka laifukan yaƙi game da zargin gungun 'yan ta'addan ƙasar ta mali da cin zarafin ɗan adam kuma duk waɗannan ayyukan laifuka sun gudana ne a tsakanin shekara ta 2012 zuwa sha takwas. sannan akwai yiwuwar wannan rahoto ya zame dalilin ɗaukan matakin gurfanar da mutanen da ake zargi da tabka laifukan a tsakanin jami'an gwamnatin mali da shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasar a gaban kotu domin hukunta su kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar mali da ya samu rundunar sojin mali da aikata laifukan yaƙi da kuma gungun 'yan ta'addan ƙasar da laifukan cin zarafin ɗan adam ya mika rahoton nasa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya samu kwafin rahoton rundunar sojin mali tana cikin sahun gaba a cikin jerin zarge-zargen da kwamitin ya yi kan aikata laifukan yaƙi a ƙasar a cikin rahotonsa mai shafi 350 kuma kwamitin ya yi kira kan kafa wata kotu ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta mutanen da aka samu da laifi domin hakan ya zame izina ga sauran mahukuntan ƙasashe bayyanar wannan rahoto ya zo ne bayan da jami'an sojin mali suka hambarar da zababben shugaban kasar ibrahim bubakar kaita daga kan karagar shugabancin kasar a ranar 18 ga watan agustan wannan shekara tare da samar da farar hula da zai jagoranci kasar har tsawon watanni 18 domin tsara yadda kasar za ta sake komawa kan turbar demokaradiyya rahoton ya kunshi abubuwa da suka faru ne a kasar mali tun daga shekara ta 2012 zuwa 2018 takwas karkashin kwamitin bincike da lena sond yar kasar sweden da simon munzo dan kasar kamaru da kuma binot boli dan tsibirin mauritius suka jagoranta kuma bayan kammala binciken nasu sun gabatar da shi a tsakiyar wannan shekara ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda cikin makon da ya gabata ya mika ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai mambobi goma sha biyar domin yin nazari kansa rahoton yana ɗauke dauke da cewa an gudanar da laifukan yaƙi akalla har sau ɗari da arba'in da suka lashe rayukan dubban mutane tare da jikatan wasu dubban na daban baya ga azabtar da mutane ba a kan ƙa'ida ba tare da tilastawa wasu dubban tserewa daga muhallinsu tun a shekara ta goma 2012 sojojin mali suka karɓa iko da ƙasar da nufin dakatar da aniyar masu jihadi da suka kwace iko da yankin arewacin ƙasar domin kafa daular musulunci amma haƙar sojoji sojojin bata cimma ruwa ba sakamakon yadda al'amura suka kara rancabewa a kasar. kuma ƙasar ta afka cikin rudani da rashin makoma a cikin shekara ta 2012 zuwa 2013 an zargi jami'an mali da aikata laifukan yaƙi musamman kan 'yan ƙabilar tawarik da larabawa da ake zargin sun haɗa kai da 'yan aware na ƙungiyoyin addinin islama masu ikirarin jihadi a ƙasar tare da kafa daular musulunci a mali inda rahoton ke cewa sojojin gwamnatin mali sun aiwatar da kisan gilla kan jami'an tsaron jandarma uku 'yan kabilar tawarik a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 2012 da kuma kisan 'yan kabilar larabawa goma sha shida a ranar tara ga watan satumban shekara ta 2012 gami da wasu mutane 15 da ake zargin suna da alaka da kungiyoyi masu ikirarin jihadi a kasar a ranar 11 ga watan janairun shekara ta 2013 bayan bullar kungiyar da ke kirarin jihadi a shekara ta 2015 karkashin jagorancin amadu kofa dan kabilar fulani a tsakiyar kasar ta mali rundunar sojin mali ta yi amfani da karfi fiye da kima wajen kaddamar da munanan hare-hare kan magoya bayansa inda rahoton ke cewa sojojin mali sun tabka laifukan yaƙi ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu jihadi hakanan rahoton ya ambaci yadda sojojin kasar faransa na musamman da sojojin gwamnatin mali gami da tallafin sojojin kasar burkina faso suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu ikirarin jihadi a shekara ta 2017 kamar yadda sojojin gwamnatin mali suka gudanar da bincike a gidaje a ƙauyukan mandoro kusa da kan iyaka da kasar burkina faso inda suka kama 'yan kabilar fulani masu yawa tare da yin awon gaba da su kuma babu labarin makomarsu shin suna raye ko kuma an aiwatar da kisan gilla kansu kuma rahoton ya bankaɗo yadda sojojin gwamnatin mali suke azabtar da mutane ta hanyar duka da sanduna domin tatsar bayanai daga bakunansu musamman waɗanda ake zargi suna da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar lamarin da ke kai ga mutuwa ko na kasar halittarsu inda aka tabbatar da mutuwar mutane uku a wani sansanin sojin ƙasar kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bankaɗo cewa ƙungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yin sulhu da gwamnati gwamnatin mali ciki har da kungiyar fafutukar 'yan yankin azwat ta national movement for the liberation of azwat da kungiyar kare kai ta fahad aga al mahamud gatiya mai adawa da kafa daular musulunci a mali sun taimaka wajen aiwatar da laifukan yaƙi a ƙasar ta hanyar cin zarafin ɗan adam musamman kan masu ikirarin jihadi a ƙasar inda a yankunan su da suka fi yawa suke azabtar da 'yan ƙabilar fulani da masu ikirarin jihadi kamar yadda ƙungiyoyi yin a ranar 17 ga watan Yunin shekara ta 2007 suka farma 'yan ƙabilar Fulani a ƙauyen Koro kuma suka kashe fararen hula 39 ciki har da ƙananan yara. A bangare guda kuma rahoton kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambaci irin ta'asar da ƙungiyoyin 'yan aware masu neman kafa a ƙasar Azuwat a yankin arewacin Mali ta International Movement for the Liberation of Azuwat da ƙungiyar Self Defense Group of Imgat Tawarik Gati Fatiya gami da Arab Women for Azwat Platform suka aikata na cin zarafin ɗan adam a ƙasar musamman a lokacin da suke fafutukar mamaye yankin arewacin ƙasar kamar yadda rahoton ya taɓo wani abu daga cikin ayyukan cin zarafi da masu ikirarin jihadi a ƙasar Mali suka aikata kan jinsin ɗan adam na cin zarafi yana mai bayyana cewa gamayyar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi masu tsawon ra'ayin addinin Islama sun aikata laifukan cin zarafin ɗan adam da suka hada da aiwatar da kashe-kashen gilla na kasa jama'a da gudanar da mummunar mu'amala gare su yin fyaɗe ga mata da sunan kuyangu da sauran cin zarafin mata gami da tsare mutane ba a kan ka'ida ko doka ba kaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa misalin dakarun gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam na minusma da rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta mali a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar mali ta bayyana cewa taɓarɓarewan tsaro a ƙasar a shekara ta 2019 ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula sakamakon hare-haren da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ƙaddamarwa musamman ƙungiyoyin ƙabilu masu kare kai daga 'yan bindiga da ƙungiyoyi masu kishin islama duk da cewa hare-haren ƙungiyoyin masu kishin islama ya fi yawa a shiyar arewacin ƙasar musamman bayan da suka haɗa ƙawance da ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida da kuma daular musulunci ta da'ish kamar yadda jami'an jami'an tsaron mali suka ɗauki matakan azabtar da fararen hula kan zargin suna da alaka da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar tare da tilasta musu yin furuci da abin da suke son ji daga gare su lamarin da ke kai ga mutuwa ko ɓacewar mutane a gefe guda kuma duk da da'awar samun 'yancin kai da ake yi a ƙasashen afirka daga tura mulkin mallaka tsawon shekaru masu yawa da suka shuɗe amma ƙasar faransa ta kasance tana nan tana tsuma baki a harkokin ƙasashen da ta ta yi wa mulkin mallaka fiye da sauran kasashen turawa 'yan mulkin mallaka tabbas duk da kasancewar mulkin mallaka babban kuskure ne da kasashen turawa suka tabka kan kasashen afirka amma ba tare da nuna damuwa kan wannan kuskuren ba shugaban kasar faransa emmanuel macron a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar abricos alhassan watara a birnin abijan a watan disamban shekarar da ta gabata ya yi kira kan buɗe sabon shafin alaka tsakanin tsakanin ƙasarsa da nahiyar afirka musamman waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka lamarin da ke nufin baya ya shige duk karabkiyar da faransa ta tabka da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe da ɗaukan matakan soji kansu a halin yanzu babu magana kansu hakika ƙasar faransa ba ta fice daga nahiyar afirka ba kwata-kwata iyaka dai ta shelanta ba da 'yancin kai ne amma tana nan tana juya akalar al'amura domin kare manufofinta a cikin cikin ƙasashen musamman ta hanyar kafa sansanonin soji da kulla kyakkyawar alaka da shugabannin ƙasashen nahiyar domin samun sauƙin juya akalarsu ta yadda take so bayan da 'yan tawaye suka mame yankunan arewacin ƙasar mali da nufin kafa ƙasar azuwad kasa'r faransa ta tura runduna zuwa ƙasar ta mali da nufin 'yantar da yankunan ƙasar daga mamayar masu ikirarin jihadi inda a ranar sha 11 ga watan janairun shekara ta 2013 sojojin faransa suka fara fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar ansaruddin masu kishin addinin islama da nufin 'yantar da yankunan da suka mamaye sannan kungiyar tarayyar turai ta tura da tawagar sojojinta cikin kasar ta mali domin wanzar da zaman lafiya da tsaro sai dai duk da kasancewar sojojin faransa a cikin kasar ta mali game da dakarun kasa da kasa waɗanda suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har tsawon shekaru bakwai amma hakan bai hana mali ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan ta'adda ba ba musamman kan rundunonin sojin mali da na kasa da kasa inda hare-haren 'yan ta'addan daga arewacin mali ya hada har da yankunan kudancin kasar da ma kasashen da suke makwabtaka da mali musamman burkina faso da jamhuriyar nijar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. tuma da labarin da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare shiri ne dai wanda a kowane lokaci kan kawo ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa akan batutuwa da suka danganci siyasa harkoki na tsaro zamantakewa da dai sauransu wasu lokuta ma har da yin korafe-korafe dangane da abubuwan da suke ci musu tuwa kwarya domin mahukunta su dubi akan hakan sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To yau ma dai ni ne Hassan Barka ke lale marhaban da ku a cikin shirin. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka angon anti to alhamdulillahi ala kulli hal ina yi wa daukacin masu sauraron wannan kafa daga sassa na duniya daban-daban wannan gida rediyo mai albarka to a yau zan yi kira ne ga al'ummar arewa musamman ma shugabannin arewa cewa ya kamata su waiwaya baya su yi karatun tanitsu domin kuwa wallahi al'ummar arewa suna cikin tararridi suna cikin fargaba kullum sai an yi kashe-kashe a arewa ga matsalolin rashin tsaro na boko haram ga kidnappers ga 'yan fashi ga sunan dai nau'i daban daban-daban na 'yan bindiga kuma a nan arewa ya kamata su sani cewa fa su ma a duk duniya babu inda ya fi musu nan arewa saboda arewan nan aka haife su nan aka haifi iyayensu da kakanninsu ya kamata shugabannin mu ku farka ku farka daga baccin da kuke yi ku farka domin kuwa abun da ya ci doma fa ba zai bar awai ba kuma fa ba za ku tsira ba in kun yi shiru na gode babba haruna bajo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulunci mai magana isu ne wadatai da magarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar da zai tsokaci dangance da sakamakon zaben da muke dako tun ranar da aka yi zaɓe ina ja hankali mu ga sani ma'ana hukumar zaben mu ta nijar da allah ta yi kokari da da za a yi dai ta tabbatar wa 'yan ƙasa da abin da suka zaɓa kuma ina so ta kwantar wa da mutane tsari hankali wajen sahihin sakamako ganin cewar yanzu duwan da ya kada kuri'a yana so ya ji an ce yau gashi an bayyana da wanda aka zaba kuma wanda zai gamsar da mutane da 'yan ƙasa ganin cewar yanzu wuka da nama duk a hannunta na gode biyu bai da zafuriyar musulunci magana isu ne waɗantai da magaram fure nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya assalamu alaikum boa hausa ta iran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilias daga agadas jamhuriyar nijar eh, zan bayyana ra'ayi na game da hukumomi na nigeria game da cin gashin kai da suke son su ba kowane jihohi wannan dama haka ya kamata saboda eh, shi haraka tsaro na ƙasa ba na gwamnati ne ba kaɗai ya kamata su ma eh, hukumomi na jihohi wannan su samu eh, 'yanci wanda za su rika gudanar da wasu abubuwa a cikin eh, mulkin su saboda wannan shi zai taimaka musu game da wannan tashe tashe hankula da sauran matsaloli da ake wakana da su a nigeria wannan mataki da hukumomi suke son su doka mu dai muna ganin abin yaba ne game da wannan sakin mara da za a yi ga hukumomi na jihohi ta tehran ku tashi lafiya daga daga naku Ilyas Agadas. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani shugaban kungiyar dalakairi muka zore shin jihar Bauchi. Muna kira ga hukumar zaben kasar jamfuriyar Niger ya kamata ta yi gaskiya da kuma adalci wajen bayyana sakamakon zaɓe domin kaushewa rikici bayan zaɓe ina fatan Allah ya ba su shugaba na wanda zai shirya musu kitse daga wuta na gode jamhuriyar musuluncin tehran na kadora diga gadan fulani wurji shugaban kungiyar dalakairi muka zore shin jihar bauchi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana kamilu baban muhaddasa garin ali daga najeriya ina gaisuwa ga ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran Ya albarka kuma na taya su jimani jimami na zagayowar shekara guda da shahadin jimami da murna na zagayowar shahadar su shahid Kasu suleimani da abul mahadi almuhandis allah ta'ala ya kara daukaka kuma allah ya sa wannan jini da suka sadaukar mai tsada ya zama shine sanadiyar rubucewar dukkan zalunci a doron kasa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sai sauraron ku kamil baban muhaddasa garin ali najeriya Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Abba Ma'al Dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumare a mazaunin kusan Libya. To a kan zaben Nijar ne yau zai yi sokaci kai duk wanda ya ci zaben nan kar a yi magudi a bashi tunda an ce har an sa laya duk wanda bai ji sauran laya ba to laya zai illata shi. Magana Abba Ma'al Dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumare a mazaunin kusan Libya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da labaran alhaji Abdul Agada. To kallo ya koma sama yayin da da shawo ya giwa mutanen Nijar kowa hankalin shi ya karkata zuwa ga Seni Seni muna nan ga sauraron komi ya koma ga Redi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Tehran muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Mamman Sani wanda ake kira da Sani Letana wanda ke nan garin da magaram to da farko dai ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya to masha Allah to da farko dai zai amfani da wannan dama in yi magana akan zaɓenmu na jamhuriyar Nijar sai dai mu ce Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi duk da dai ba kowane abu bane da muke so zai iya zame mana alkhairi sai abin da Ubangiji ya zaɓa mana ko to gaskiya haka ne sai dai mu ce Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi to na bar ku lafiya na kuma man sani wanda ake kira da sani da sana wanda ke nan garin da magaram assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ku man Nasiru ne daga nan birnin agaris to ni dai fata na guda bisa kan harkar siyasa ga ina fatan jami'an ni ubangiji allah sa su yi adalci kuma ina fatan wanda ya ci su yi adalci su baya nasarar shi e kuma ina godiya ga 'yan nijar gaba ɗaya yadda suka yi zaɓe lafiya suka ida shi lafiya ina fatan kuma ya zama koyi ga sauran ƙasashe na afirka mai magana da kuma sir daga nan birnin agadas na gode muryar jamhuriyar musulunci da iran to ma saurare duka duka a nan zan yi ban kwana da ku a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka a gadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin tehran to yanzu sai shirinmu na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu matsaloli da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewar al'umma ai saurari lafiya tarbiyyar iyali masu barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su ci gaba da yi mana hannunka mai sanda a kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin har zuwa karshen sa a yau. Ah, ah, ah, yara a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron cehun malami muhammad salal da zare da ke birnin yamai ta kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin nan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin sadaka akan dan adam auzu billahi sami'il alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فداء yan uwa masu girma yan uwar imani masu jin mu da shawararren a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga dai muna ci gaba da darasinmu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidi na ɗaya imam husaini alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha biyu kinan daga cikin haƙoƙin al'af'al za mu yi magana kinan a haƙƙo sadaka kowane aiki da ka aikata to ka san facewa kanka kawa kuma za ka ga abunka gobe lahira zai zo maka cikakkiyar halitta in ma kyakkyawa ko mummuna in ka ga munin kai ka muna na abinka in ga kyakkyawa to ka gode wa Allah sai malana ali zin labidin alayhi salam ya ce wa amma haqqu sadaka fantalama annaha zukhraka inda rabbik wa wadi'atuka allati la tahtaju ila lishahad sadaka tana da haƙƙi a kanka haƙoƙin suna da yawa sai ma mai masu ya mana ishara akan na Moses ya ce haƙƙin sadaka a kanka kai ɗan adam haƙƙin sadaka a kanki haƙƙin sadaka a kaina haƙƙin sadaka a kanmu gaba ɗayanmu shine mai an ta'alama annaha zuhurka inda wajibinka ne ka san sadakar da ka ba da nan sadakar da ka gabatar ɗin nan sadakar da ka ƙaddamar ɗin nan ita ce ajiyar ka a wurin ubangijinka ajiya ka zuba asusu ne Asusun ka ne ɗinka ne da abun da ka zuba yana nan ajiyar ka ce allati la tahtaju ila shahad wadda ba ta bukatan wani shaidu ba kamar ajiyar banki ba wanda in ka je ka aje sai an baka receipt la ba ta bukatar sai ka kafa shaida tana nan ajiye ba ta gara bale zago فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته Alaniya? tunda ajiyar ka ce ka basuwa a wajen Allah wani bawan Allah yana cewa na dubi halittan nan na lura da duk wanda ya samu wani abu mai kima mai daraja mai muhimmanci yakan shi ya ajiye a banki ko a bankaɗe sai na saurari allah ta'ala yana cewa ma inda kum yanfado ma inda Allah bakin abinda ka aje a hannunka ko abinda ka aje a akawun banki ɗinka zai ƙare amma abinda ka aje a wurin allah wanzaje ne to daga wannan rana sai na zama duk lokacin da na samu wani abu mai kima duk lokacin da na samu wani abu mai daraja duk lokacin da na samu wani abu mai muhimmanci sai in baiwa Allah ajiyarsa abun nufi sai in yi sadaka da shi in ka fahimci haka to za ka fi zama kana samun nutsuwa a zuciyarka idan ka ajiye wannan ajiya a asirce fiye da yanda za a ce ka ajiye ta a gaban shaidu. don haka wa kana al'amru bainaka wa bainahu fiha sirran ala kulli hal idan har ka ɗauki ajiyarka sadakarka ka basuwa saboda Allah kuma ka bayar da ita a asirce to yanzu fa tsakaninka ne da Allah ta'ala amma in ka ajiye ka basuwa a bayyana fa al'umma mutanen da ka yi a gabansu sun gani ba mun ce laifi ne kai sadaka a bayyana ba kana ya kai sadaka a bayyane saboda ka ja hankalin waɗansu su ma su yi sadaka amma ka yi sadaka a asirce ya zam tsakaninka ne da ka, ya fi maka nutsuwa ba sai ka fito ka bayyana ba ba sai wani ya ji ba ba sai wani ya gani ba a lokacin ka fi samun nutsuwa a'a ba za ka ba da sadaka kar ka zam kai mai ba da sadaka ne a gaban idon mutane kada ka zama kai mai faɗan cewa na bawa na sadakar abu kaza ne ya ji don wani ya ji yin haka zai nuna kamar baka amince ma ubangijinka ba da ka ba ajiya. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda ya kamata a bada sadakar da fatan iyali da su amfana da wannan shiri ko kamar baka amince da cewa allah zai mayar maka abin da ka ajiye din ba shi yasa kake kafa shaida don kanka ka aje makanka a wajen wanda ya iya ajewa wadataccen sarki wanda bai da buƙatar komai a wajen kowa kowa yake da buƙata a wajensa kuma ya ɗaukan maka alkawari in ka aje ɗaya zai baka goma ala sabilin misal aƙalla takadir in ka aje ɗaya Allah zai baka goma manzan zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifu lahu ad'afan kasira wa zai baiwa Allah ramce ramce mai kyau wanda in ka ba da ɗaya Allah lillinka maka so goma ko so saba'in ko so ɗari ko so dubbai ko ya linka maka babu adadi ka ba basuwa saboda Allah kuma ka ba suwa da tsarkin zuciya ka yi asirrance ya fi kai a bayyane yi a bayyana kamar yana nuna baka amince Allah zai mayar maka ba sun mallam tamnun biha ala ahadin li'anna halak idan ka ba da sadaka ka ɗauka ka ba suwa don Allah to kada ka yi wa wani gorin ka taimaka mai Allah yana ce la tabtulu sadaqatukum bil manni wal aza kar ka ba mutum taimako ka ba mutum sadaka sannan ka koma kare masa guri aina ni na masa kaza in ba da ni ba da ai kaza ka bata sadakanka ka rusa abin da ka gina wa za ka yi wa guri tun da ka ajiye wa kanka ne ba wani ka ba ba ba wani ka ajiye ma ba wanda ka ba ka ba shi ne don Allah ya lillinka maka kinan amfanin naka ne sannan kuma shi bawan Allah miskini talakan da ka taimaka ma lokacin da ka taimaka masa zai maka addu'a manzo ya ce mana hal turhamuna illa bi du'a'i du'afa'ukum ku masu hali ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan yi muku buɗi ne Allah yakan ba ku kariya yakan muku buɗi a arzikinku a dalilin addu'ar raunananku da kuke taimaka ma don haka ka basuwa don Allah kuma kar ka yi ma wani gori don ka taimaka masa idan har kai gori to fa ka sani ba shi wanda ka ba ka taimaka ma ka wulakanta ba da ka masa gori ba shi ka kunyata ba ba shi ka kankasta ba ka kaskanta kanka ne li'anna fi zalika dalilin ala annaka lam nafsaka biha idan har ka gora ma wani da nufin ka cutar masa ka tada masa hankali ko ka gora masa ya ji ciwo to kana nufin shi ka ba ba kanka ka ajiye ma ba ba kana neman sakayyar ta bane a wurin Allah shi shikenan ka taɓe ka ɓata sadakanka kai ko duk abun da ka bayar kana fatan ya zama ka bayar ne don Allah don Allah tabaraka wa ta'ala ya lillinka maka gobe lahira to me na gori to haƙƙin sadaka dai ka kiyaye kada ka yi wa wani gori da ka bashi idan ko har ka zama za ka bayar don kai gori to sadakar ta zama asara baka kiyaye haƙƙin sadaka ba wala haula wala quwwata illa billah yan uwana masu girma yan uwar imani a yau ma dai na ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki to haka anan za mu takaita sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farshahum to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani ne lokacin ba zai bari ba a maimakon sashin hausa na boh da ke karkashin hausa tv anan nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih Rizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki duk ma'awal kunyi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari mu na karshe wato shirin nan na Afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu da gaskiyan muhimman lamura da suka kana a nahiyar Afirka tare da bita a kansu da fatan masu saurari za a biyo mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka ja hankula ko kuma suke cigaba da jan hankula a nahiyar mu ta afirka To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula cikin 'yan kwanakin nan akwai batun allurar rigakafin nan na cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus da aka fara gudanarwa a wasu ƙasashe na duniya sannan kuma ake ci gaba da maganar farawa a mu na Afirka. duk kuwa da fargabar da wasu almomi suke nunawa kan ita kanta wannan allurar ta rigakafin sauran batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don jin menene dalilin wannan fargaba hanyoyin da za a bi wajen magance ta kai da ma ita kanta rigakafin da kuma wato gaskiyar samuwarta sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ali muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi To masu saurari mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin cikin 'yan makonnin da suka gabata aka fara gudanar da rigakafin cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus a wasu kasashe na duniya irin su Amurka, Burtaniya da dai sauransu. a daidai lokacin da wasu kasashe kuma suka sanar da aniyarsu ta farawa wasu kuma irin su kasar iran suka sanar da samun nasarar gwada nasu rigakafin a kan dabbobi sannan kuma suka fara gudanar da gwaji din a kan bil'adama don tabbatar da irin inganci da kuma nasarar da shi wato rigakafin nasu yake da shi a wannan fage. To a kasashe daban-daban dai don kawar da irin shakku da wasu al'ummomin su suke da su kan wannan rigakafin shugabannin waɗannan ƙasashe da kansu ne dai suka fito don fara gwada wannan rigakafi ɗin a kansu inda aka nuna a gidajen talabijin daban-daban to a ƙasashenmu na afirka ma dai irin su najeriya da dai sauransu gwamnatocin ƙasashen sun sanar da aniyarsu ta sayo irin waɗannan rigakafin don yin wa al'ummomin nasu to sai dai kuma a daidai lokacin da gwamnatocin suke nasu da dama daga cikin al'ummomin waɗannan ƙasashe suna ci gaba da nuna sanya shakku kan rigakafin kansa da nuna cewa ba da su yi rigakafin ba saboda wasu dalilai nasu da kuma tambayoyin da suke da su dangane da abin da ya shafi wannan rigakafi din bugu da ƙari kan fargaban da suke da ita kan yiwuwar wato abubuwan da ake faɗi na wannan rigakafi din da kuma tambayoyin da suke da su. To don tattauna wannan batu da kuma neman amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da al'ummomi din suke da su. A halin yanzu muna tare da Dr. Bukar grema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano Dabo a Najeriya don tattaunawa da shi kan wannan batu. a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muna ƙara godiya da irin haɗin kan da ake bamu a to dokta muna magana ne dangane da batun daga rigakafi ɗin nan na cutar ta ta coronavirus ko kuma covid-19 da aka fara yi da kuma irin fargaba da wasu al'ummomi suke da su to a halin yanzu dai kamar da na bayyana an fara rigakafin ita wannan cuta ta covid-19 a kasashe daban-daban to sai da kuma al'ummomi musamman a afirka inda wato shirin da yake shirin namuna magana kan afirka suke sanya fargaba sosai kan wannan rigakafin sakamakon su bayanai da ake yi a shin a ganin ka menene dalilin wannan fargaba ta su sannan shin suna da haƙƙin sai irin wannan fargaba din kuma ko kuwa eh a eto a hanta na farko wurin ba da na hanta na da tambayar shi ne suna da iko su yi fargaba a kamar kowane abu zo sabo dole za ka ji wani iri ka aika kafa da shi Ah, in ba a yi wa mutane a wayar musu da kai ba a kai da yawa kuma a tabbatar musu da tabbacin shi allura daga kafin a dalilin da ya salafi a kafa da shi a duk abu da ya zo sabo in ba ka da bayani da yawa ko a kardan amfani shi ba dole ka yi tsoron saboda mutane da yawa sun fito sun nuna a yanayin shi wannan vaccine da ya fito sai mutane su ce to a ah, so ai tun da wani irin barfin da wani irin ciwo ne zo sabo a cikin a cikin ko shekara biyu ba an fito mashi da rigakafi kai ce to wannan wani ayar tambaya za ka sa mutane haka mutane za su iya tunani ai akwai cututtuka kamar su flu da akwai kuma cututtuka kamar hiv har yanzu yau shekarar da iri a goma sha ko shekara da karu aru ba samu mace rigakafi ba amma wannan daga zuwanta an samu mata rigakafi kaga mutane su fara wannan tsarin su kuma mutanen kimiyya sun ce ai shi wannan rigakafin ana amfani da abin da ake kiran shi messenger RNA ne ba dna ba dna kamar halitta ne da mrna suke daban-daban shi mrna din shi yana zo ya canje launin halittar mutum in aka biya shi a hankali amma shi kowane kuma rigakafi shi kuma na dna ake to amma kaga wannan shi ba mishi dna ne ba sai haka ne dama sun ga a ne to masu ilimin kimiyya suke tunani cewa idan aka yi wannan alluran kan iya canja halitta mutum ko za iya hada shi da wani abu zai canja halitta da gaggawa ba tare da bata lokaci ba to kaga irin wannan ana karance-karancen sai mutane su yi tunanin cewa hanya akwai alamun tambaya a wannan rigakafi hanya ya kamata a ɗauka ko bai kamata a ɗauka ba. a to dokto shin ta wace hanya za a iya cirewa al'ummomi irin waɗannan fargaba kamar yadda ka bayyana sa da haƙƙin su wannan fargaba da kuma alamomin tambayar da suke sanyawa wanda ko ba al'ummomi ne kawai na afirka ba ta ƙasashe duniya daban-daban suna da irin waɗannan tambayoyi a shin a ganin ka wasu hanyoyi za a bi wurin cire musu irin wannan fargaba din abin da zai kamata a yi shine sai a duba kowane magani ko da paracetamol ne ba wai kawai za ka sha shi don ka samu ya cire ma ciwon raɗaɗi ba ne. a shi kan shi kana shan shi akwai illan da zai fito da shi kowane magani da aka yi shi a duniya yana da illa yana da side effect din shi to amma sai a duba side effect din da shi kuma amfaninsa da za a samu wani ya fi nauyi in ka ga abin da za a samu amfanin shi ya fi nauyi shikenan sai ka gaya mutane eh za a yi ya fi amfanin shi ya fi nauyi amma zai iya jawo maka kaza zai iya jawo maka kaza duk da haka sai a ce to bari a ci dan a samu kwanciyar hankali to abin da ya kamata a fito kenan a yi wa mutane bayanai da yawa eh allurar rigakafin da ya fito din nan zai iya kawo mutum ya samu kaza zai iya kawo mutum ya samu kaza a kariyar da yake bayarwa zai iya bada kariya da misali kaza bisa misali kaza to in aka ga aka lissafa a kasashen mu afirka sai a ga kamar yadda ake kamuwa da kofi din nan zai iya yiwuwa mu kamu da covid kamar da ake kamuwa da kasashen turawa da kuma can kasashen america in ya kai za mu iya samu haka in ya kai kuma zai iya zuwa ya mana illa kamar da yake musu illa to ka gani ya cancanta kenan bana amma kuma idan aka gano cewa duk da kamuwa da zamu yi muna da wata kariya dama ko yanayin ah, zamantakewa mu ko yanayin ah, irin kasashen da muke da shi tropic da zafi mu ai ko da mun samu corona ba za a iya samun ah, tsanani da yake kama su turawa ba to ya ta ce to a dan dakata da alluran kafin haihuwa mutanen afirka za ka gano cewa ba in mutum muka yarda kamar sabon ah, launi da ya fito din na covid-19 da aka ce yana yaduwa da wuri kuma in mutane suka kama yakan kai tsanani da yawa to ga ta ce to in ba ya kai ba wannan ya sake shigowa zai yi illa fiye da inda yake wa su turawa to kaga dole ne a ce a bari a yi mana wannan alluya da daka a to dokta a cikin kwanakin na da irin abubuwan da gwamnatoci din suke faɗi da kuma masana da suke faɗi amma ana samun waɗansu irin abubuwa da suke faruwa kan cewa wasu kasashe din waɗansu an yi musu a rigakafin nan a daidai lokacin da ake musu rigakafin nan sai gashi suna suma a kwanan nan eh, wasu labarai sun zo a yau din nan ma da nake gani suna nuna cewa kamar a amurka an yi wa wani mutumi wannan rigakafi din wanda a da kamar daga dukkan alamu ba shi da cutar amma kuma sai kashi bayar rigakafin kuma ya kamu da cuta din waɗannan abubuwa sa daga cewa abubuwan mutane suka sa shakku a kai yaya lamarin yake ne dokta yawa to kamar kaga shi ai bai zama kowanne a ce ɗari bisa ɗari ba kuma shi wanda aka yi wa ya kamu da covid din mai yiwuwa ya kamu da covid din bai daɗe ba aka yi allura kuma wannan shi alluran da ake yi ba wai magani ba ne a'a ya baka kariya ne kuma sai gaba ɗaya jikin kaɗin ya gano cewa an ba shi rigakafi sai jikin mutum ya fito da wasu sinadarai kamar sojoji kenan da zai kare ka to bayanan shi ne lokacin da aka yi wa wannan wanda aka ce kuma ya zo ya kamu mai yiwa ya riga ya kamu da ciwon covid din ya kama shi allura to kafin ya ci gobe ya yi developing antibody ya yi kariya ya fito daga jikin shi su wayannan kwayan cutar ore sun fito da alamunsu yakan faru haka kuma kamar da na yi bayani wanda yawancin ya aka yi mishi ya suma ai kowane allura kowane magani dama yana da nashi illa ɗin to me yiwa in aka ce wannan magani yana da illa sai ga a cikin miliyan ɗaya za a samu mutum ɗaya da zai samu wannan illan wannan maganin ko kuma a cikin mutane dubu goma a ce mutum uku za su iya kamuwa da shi so ba wai wani sabon abu bane kan faru wani yin da zai reacting da zai samu yanayi ta paracetamol guda goma wani ya taba abin da zai mishi to amma kowane magani da ne bayani da farko da kowace irin allura za ta iya kawo kowane irin yanayi kuma da aka yi test ɗinsu su dama za a gano ga ta da sai shi abin da zai iya jawo wa mutane to an samu a cikin miliyan ɗaya an samu mutum ɗaya yakan yiwu ba za a fita a cikin maganin kan iya jawo kaza ya kan iya jawo kaza amma idan ba su rubuta ba ne zai iya jawo kaza aka zo aka samu to shine kuma za a nemo dalili me sa ya jawo haka. Dr. Bukar Grema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano, da ke nan birnin dabo a najeriya a hirar mu dangane da wannan batu a to dokta mun gode kwarai da gaske da waɗannan bayanai naka insha Allah da yake akwai tambayoyi daban-daban a wani shiri na gaba za mu sake tuntubar ka insha Allah ta masu rari da kama kawo kashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kamar da na bayyana inda zamu taba wani bangare na wannan batu da shafi Afirka da dai sauransu kafin nan nake cewa ku zama lafiya godiya ta musamman ga shi Dr. Abubakar ah, Girema masu rari sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karkare sai idan Allah ya can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman san barka da ya fassara kan labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya